nusu. karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita goma sha shida gajeren zango. Michael Hudson Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na maraicen Lahadi ga kanan labaran duniya. Dakarun sojin saman Najeriya sun kashe 'yan bindiga sama da ashirin a wani lugudan wuta da suka yi musu da a jihar Zamfara. shugaban jamhuriyar demokaradiyyar congo felix tishagidi ya ce babu batun sasantawa da 'yan tawayen m23 da ke ci gaba da samun galaba a gabashin kasar yau ake kada kura a babban zaben kasar jamus inda ake ganin alamun nasara a kan jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya to ga labarin daki-daki dakarun sojin saman najeriya sun kashe akalla 'yan bindiga 23 a karamar hukumar tsafi ta jihar zamfara a wani lugudan wuta da suka musu da makamai masu linzami rahotanni sun ce sojin saman najeriya sun kai harin ne sakamakon bayanan sirri da suka tattara daga yankin a game da maɓoyar 'yan bindigan kamar yadda jaridar zagazola makama da ke mayar da hankali a kan ayyukan ta'addanci musamman ma a yankin tafkin chadi ta ruwaito rahotanni sun ce ana tsammani 'yan bindigar da harin ya ritsa da su na da alaka da kasar gumin dan bindigar nan a duwalairu kuma suna kan hanyar su ne ta zuwa satar bisashe daga tsahe tsohon firaministan mali chogwil kokala maiga wanda gwamnatin sojin kasar ta sallama daga aiki ya faɗa a jiya asabar cewa haɗakarsa ta siyasa ta kammala yin hannun riga da sojoji mahukuntan ƙasar. tsohon firaministan ya caccaki yadda sojoji masu mulkin kasar ke kama mambobin gamayyarsa babu kakkautawa kuma ba bisa ka'ida ba da kuma yadda sojojin suka yi kane-kane akan kan dukkanin batutuwan da suka shafi ci gaban kasar tare da saba alkawuran da suka yi wa gamayyar 'yan siyasa labaran ake sauraro daga nan sashen hausa na rfi shugaban jamhuriyar demokaradiyyar congo felix tshisekedi ya shaida wa manyan limaman coci na kasar waɗanda ke ƙoƙarin shiga tsakani a rikicin gabashin kasar cewa ba zai shiga tattaunawa da 'yan tawayen m23 ba a wani taro da 'yan majalisar dokoki da manyan mambobi na haɗakarsa tashakidi ya jaddada matsayarsa a kan 'yan tawayen da game da batun tattaunawa a waje dai kuma shugaban ya bayyana shirinsa na kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa sai dai ya ce kafin nan zai gabatar da sauye-sauye a ɓangarensa mai rinjaye a cikin gwamnatin haɗakarsa wanda ya ce bai tsinana masa komai ba a cikin kalubalen tsaron da kasar ke fuskanta rundunar kai daukin gaggawa ta rsf da ke yaki da sojin sudan ta shiga wata yarjejeniya da aminanta 'yan siyasa da kungiyoyi masu dauke da makamai a daren jiya asabar da zumar kafa gwamnatin haɗaka da zaman lafiya kamar yadda alhadi idris da ibrahim almirgani waɗanda suka rattaba hannu a yarjejeniyar suka shaida kamfanin dillancin labarai na reuters daga cikin waɗanda suka rattaba hannu akwai abdulaziz alhilu wani babban jagoran 'yan tawaye wanda ke da iko da yankuna da dama a kudancin kordofa a jihar kordofan kuma wanda ya daɗe yana neman sudan ta kasance a tafarkin ƙasar da babu ruwanta da addini akwai alamun wannan gwamnatin ba za ta samu karbuwa daga ƙasashen duniya ba ko da an kafa ta amma hakan na nuni da yadda ake ƙara samun rarrabuwa a ƙasar da ke fama da yakin basasa kusan shekaru biyu kenan an labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rafai an kada kuri'a ko kuma ana kada kuri'a babban zaben kasar jamus zaben da ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda aka fi samun rarrabuwar kawuna a shekarun baya bayan nan wanda ke zuwa a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalar tattalin arziki da kuma muhawara kan batun shige da fice da bakin haure ana sa ran jam'iyyar christian democrat ta masu ra'ayin mazan jiya ta lashe kashi talatin na kuri'un da za a kada a yayin da jam'iyyar social democrat masu ra'ayin gurguzu ke fuskantar koma baya mafi muni a tarihinta jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi ta alternative for germany ita ce ake sa ran ta samu kashi ashirin na ƙuri'un sakamako mafi armashi kenan ga jam'iyyar ko kuma ga wata jam'iyya mai tsatsauran ra'ayi a karan farko tun bayan yakin duniya na biyu dubun dubatan mutane ne suka taru a birnin beirut na lebanon a wannan lahadi don yin bankwana ga shugaban hezbollah wanda isra'ila ta kashe a kusan watanni biyar da suka wuce mutane dauke da hotunan hassan nasrallah magoya baya magoya baya ne daga lebanon da wasu kasashe kuma sun cika filin wasa na kamil shamun mai daukar mutane dubu hamsin da biyar a yankin kudancin kasar wanda ke karkashin ikon kungiyar hezbollah kisan nasarallah mutumin da ya jagoranci hezbollah ta mabiya mazhabar shi'a a yakin da take da isra'ila tsawon gwamman shekaru na daga cikin abubuwan da suka kassara kungiyar To labaran sun zo ne daga nan sashen hausa na arafa sai ku biyo ni mu je ga shirinmu na gaba.